Gwamnan babban bankin Najeriya Olayemi Kadoso ne ya bayyana daukan wannan matakin jim kaɗan bayan kammala tare manufofin kuɗi na yini biyu a ranar Talata inda aka ƙara kuɗin ruwa da maki 150 kuma a yanzu yake kan kaso 26.25. Jagora a fannin sadarwa da hulɗa da jama'a na bankin CBN Dr. Ladi Raulatu Balakefi ta yi ƙarin bayani akan matakin na CBN. Wato shugabannin babban banki na Najeriya sun zauna sun duba duk abin da ke faruwa a Najeriya a kasuwa da kuma game da kuɗi da kuma kuɗin Amerika. Su ga yadda za su gyara komai don kuɗin kaya a kasuwa su sauka. Tunda mun san yanzu abin da ke damun mafi yawan jama'a kenan a Najeriya. To a kan haka sai suka ɗan ƙara kuɗin ruwa zuwa maki 150. Da suka ƙara maki 150 sun yi ne don su rage hawan farashi. Kuma abin da yasa suke son su rage hauhawan farashi don kayan masarufi su sauka. A kullum damuwan shugabannin babban bankin Najeriya suna son su kawo sauki ga al'ummar Najeriya gaba ɗaya. To kuɗin ruwan ya ƙaru percentage 26.25 daga 24.75. Tunda 'yan Najeriya suka fara tofa albarkacin bakin su a game da matakin na CBN inda mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum Malam Bello Ibrahim ya ce bankin cbn na son tsayar da ayyuka ne cak gaskiya ra'ayina a takaice so suke su tsaye da komai cak kuma rayuwa ta gagari talaka saboda tsarukan da suka fitar da shi yanzu duk wanda ake kira irin masu matsakaicin karfi an riga an share su daga bayan kasar najeriya gaba daya saboda abin da zaka iya ciyar da iyalinka da harkokinka da za a yi da zirga-zirga da zaka yi duk tafi karfin talaka talaka yanzu yana yin iya abin da zai iya ne ya samu ya ci yau yau din ma ba ya ce koshi ba ta bangaren masu kananan masana masana'antu da kuma kananan sana'o'i su ma an kashe su kawai suna tafiya ne ga sanan matattu ne amma dai babu wani kuzari a tare da su saboda an lalata musu tattalin arziki an lalata kasuwancin an lalata harkar zirga-zirga an lalata yadda za su yi su samu ɗan rancen kuɗin da za su haɓaka sana'o'insu ita gwamnati ba ta biyan ma'aikata a alkawarin da ta ɗauka state government ba sa iya biya in an raba kuɗi wanda ake kira federation account da state government ɗin da local government ɗin babu wanda ake bashi kasan shi shi yadda aka raba a lokacin da aka raba shi mafita shine cewa wannan tsari da suka ɗauko na turawa ba zai mana aiki a nan najeriya ba da afirka ma baya yi sai dai masanin tattalin arziki malam kasim garba kurfi ya ce matakin da bankin cbn ya ɗauka ya dace wannan al'amari abin da ya ne ya dace saboda idan baka ɗaga kuɗin ruwa da yawa ba mutane za su ɗauki kuɗin su je suna ta sayan abubuwa farashi da ƙara sama ko kuma su ce za su yi dala naira ta ƙara lalace amma idan aka ce yau in kika aje kuɗin ki a banki za a baki kishi 26.25 da da dubu da sai ki tambaya mi daki ki samu wannan riba. To wannan zai sa mafi yawan mutane masu kuɗi su kawo kudaden su nan dan shi mai kuɗi ko dai ka bashi abin da yake so ko kuma ya dauki kuɗin shi je wani abu daban. To idan kuɗin ruwa ya kai wannan wanda sama da shekara ishirin bai tafi kai haka ba. Zai sa mafi yawan waɗanda suke da kuɗaɗe a hannun su ce to da su je su sai wancan kaddara wanda ba su tabbata za su ci riba ko ba za su ci riba ba kuma su aje kuɗin su za a ba su kishi 26 da digo 25 wannan ba karamin taimaka zai bai janye kuɗaɗen da suke hannun mutane waɗanda suke sayan abubuwa da su. A yanzu dai alƙalman ƙididdiga sun yi nuni da cewa masu ƙanana da matsakaitan sana'o'i na ci gaba da fama da matsi a yanayin tafi da kasuwancin su na yau da kullum ganin yadda ake shigowa da akasarin kayayyakin amfani lamarin da masana tattalin arziki ke cewa idan ba a sauya salo ba nan gaba kaɗan za a iya fuskantar rugujewar tattalin arzikin ƙasar ba baki daya halima abdulra'uf murya amurka daga abuja najeriya